sannan muna tare da comrade bello basi fage comrade ya ruwa to ruwa lafiya kalwa da muzammil masu sauraro barkan mu da dare ya shirye shirye to alhamdulillah gashi ana ta fama to alhamdulillah Allah ya kai mu a wannan ba tare da bata lokaci ba muna da abubuwa da yawa akwai batutuwa da suke tasowa a cikin wannan shiri na daurin bai wani lokaci da ya wuce a baya mun yi wani batu mai tada hankali wanda duk wanda yake zaune a wannan yanki na arewa in ya ji wannan batu hankalinsa zai tashi zai san lallai an bar shi a baya kuma ba shi da wakilci zai kuma san lallai idan aka tafi a haka ba da makoma duk dan arewa da da yake kishi to in ya ji wannan batu zai zubda hawaye na halin da ake ciki a yankin arewa a wani lokaci a baya akwai wani banki da ake cewa DBN uh, Development Bank of Nigeria bankin raya kasa yakan fidda kuɗi a bawa jihohi da yankuna domin su je su raya kasa a bawa masana'antu a tallafa masana'antu da masu ƙananan sana'o'i a wani lokaci a baya an ware kuɗi lokacin gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari tsaba har naira miliyan dubu ɗari biyar naira miliyan dubu ɗari biyar a raba jihohin najeriya da zimmar farfaɗo da masana'antu domin a rage raɗaɗin talauci da rashin aikin yi wannan kuɗi da aka raba a lokacin me ya faru me ya faru jihar Legas ita kadai a Najeriya a cikin biliyan ɗari biyar an bata naira biliyan biliyan ɗari biyu da hamsin da hudu biliyan ɗari biyu da hamsin da hudu wanda wanda yake nuna cewa a Najeriya jihohi talatin da shida ita kaɗai ta wawushe rabi akwai jihar da aka ce ma kaso ɗaya aka bata wannan kuma yanki ma gaba ɗaya in za ku yi sharhi a wancan lokaci sanata Ali Indume ya tashi yayi kuka yayi kuka yayi jawabi yayi bayani amma bayanin sa da yake nuna yanzu muka gama kallon bidiyon kamar yayi kuka an ki a saurare shi ma magana ta taso yanzu kamar ane masa 'yan birin birin wannan abu naga kai bibi labarin mai takaici ga dukkan dan arewa me za ka iya cewa to Mozambil ah, mu dai mutanen arewa da wakilanmu da shugabanninmu ina faɗa maka a kowane mataki sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kullum ina faɗa muku muzambil duk al'ummar da ta rasa shugabanci to ka ɗauke ta abin da ake cewa ta zama endangered species ka gane kawai lokaci take jira za ta shafa kanta daga doron ƙasa za ta zama abin da muke cewa a turanci extinct ko ba gane ba a shafe tarihin ta har abadan abidina to yanzu abin da ya shafi yankin arewa kenan saboda haka a shekara kusan ashirin da uku ko ba gane ba an kusan shafa yankin arewa a kowane bangare ka gane da abin da muke cewa human development index misali kowane bangare na ci gaban kowace duniya an kusan shafe wannan yankin namu na arewa abinda nake faɗa maka duk lokacin da ka tura wakilci kama daga kowane mataki ko zaɓaɓɓe ko naɗaɗɗe ya riga ya zama ramin kura daga nisi yana wannan abin da aka bankaɗo mm. shi Ali Indimi ba shi ya bankaɗo ba mm. akwai abin da muke cewa wanda suka rage ko ba galiba inna najiran mm. abin da ake cewa microfinance banks wanda su ma suna da dama bankokin bayar da rancen kuɗi a ƙananan bankuna microfinance bank wanda su ma suna dama su je wurin wannan DBN da samu wannan kuɗin to baki ɗaya sai suka rasa hanyar da za su samu ko ba gane ba kuma suka samu ita wannan data din gafa abin da ya faru a waɗannan kuɗaɗe biliyan ɗari biyar rabin triliyan da aka fitar wanda shi ne suka samu Ali Indume suke mushi magana Ali Indume ko ba gane ba ya tashi a majalisa ko ba gane floor of the senate yake wannan a lokacin da yayi wannan ko ba gane ba shugaban majalisar nan ka gane Ahmed Lawan mm. shine president na senate mm. yankin sa baki daya north east abin da ka samu a wannan kaso 1% kashi ɗaya cikin biliyan biyar a lokacin da Lagos aka bata biliyan 254 amma amma yankin yankin su shine sanar yankin su gaba ɗaya biliyan hudu aka basu to sai aka shi yankin ya kamata mai sauraro ya fuskanci cewa a yankin jiha ce guda shida Maiduguri Yobe Gombe Adamawa Taraba da Bauchi su aka ba biliyan biyar biliyan biyar Lagos kuma biliyan ɗari biyu da hamsin da hudu ita kadai da arba'in da hudu da arba'in da hudu kana ji hmm. ko to wannan abu shi ya tayar da mai hankali sai aka yi kwamiti karamin kwamiti ad hoc kwamiti ko kuma kwamiti na wucin gadi ka gane a lokacin da aka yi zaɓe ya zo misali aka yi wannan kwamiti din to lokacin duk da ake zama ka gane shi ya ce ka a saka shi ba aka ce sai an saka shi a ciki by omission ko commission ko ba gane ba da gangan ko suna sai ne duk lokacin da za a zauna shi kuma wannan sai su tabbatar sai baya nan za su zauna shi indume yanzu da aka kawo report bai ga report din ba bai kawo wannan ba shi ne ya zo floor of the senate yake cewa fa har yanzu maganan tana nan kuma gashi an kawo report kuma wannan zalunci bai kamata a share shi ba ko ba gane ba dole a tsaya a kira bankin nan da md din da management din bankin nan kuma a kafa kwamiti ba na wucin gadi ba ko kuma wanda suka kawo report din a tsaya a bincike a adalci ba yadda za a jiha guda daya ta kwashe sama da rabin wannan kuɗin sannan yankin banda wancan sun kwashi sama da biliyan hamsin da bakwai su ragowar jihohin nan baki daya in ka duba a kuɗin baki daya a kashi ɗari misali jiha arewa baki ɗayanta abinda ta samu kashi goma sha ɗaya gaba daya gaba daya jihohin arewa gaba daya jihohin arewa amma jihohin kudu sun tafi da kusan kashi ah, kusan 89 Allah ya maka albarka mm. kashi 89 to waɗannan abubuwa kuma yanzu in ka je misali mu duk wanda ka karɓi kuɗin ka je ka ga irin waɗannan kamfanoni ko kuma kasuwancin ma da akai amma waɗancan ko ba gane ba wanda na faɗa maka kullum yadda za su gurgura tattalin arziki suke in ka je yanzu jihar Legas, ba za ka samu masana'antun ba sun yi abin da muke cewa capital flight tun a lokacin sun canja dala ka gane sun fitar da ita saboda sun san riba ce kan riba a lokacin da aka bada kuɗin nan dalar nan tana naira ɗari hudu aka ba su ita mm. ɗari uku da hamsin aka bada wannan bashin to a yanzu nawa ce dala sun zo na faɗa maka ko ba gane ba sun karya darajar naira nan yanzu ɗari ce a yau musamman da muke magana nan da kai saboda haka in suka dawo da kuɗin nan ma misali wanda ba dawa da kuɗin zafi ba har duniya ta tashi kaga misali riba kan riba kenan so wakilai kake tura ko ba gane ba wanda akasarin kusan ɗari bisa ɗari wanda ake tura majalisun nan ba su cancanta ba kawai gwamna ne ko ba gane ba Ke ce a'a sai wane sai wane sai wane ko kuma a'a wanda akasari ma za ga waɗansu wakilai sun zo da kuɗi ko ba gane ba kawai an zaɓe su misali sun je majalisun nan ba abin da ya dame su su sun je ne kawai ka gane ba abin da bature yake cewa ba hook ko ba kurkutu ko ana muzuru ko ana shaho duk inda za su samu kuɗi sai su samu kuɗi babu ruwansu da al'ummarsu. To barista ka ji abin da honorable ya faɗa dangane da shi batun wannan kuɗi da aka ware. Na ji har kana cewa ma yayin da Lagos ta samu naira biliyan ɗari biyu da hamsin da hudu ita kaɗai a matsayin jiha a cikin kusan rabin kuɗin ko mm. fiye da rabi ma har ya gota ita kaɗai ya kabata. Yankin gabas ta tsakiya su jihohi shida. Yamma maso gabas afuwa ina gabas ta tsakiya. Afuwa ina gabas ta tsakiya su kaɗai an ba su biliyan biyar su raba. Mm. Wannan abu anya ba za a koma ko ta fuskar doka ba ba wata doka da ta ce ga yadda ake raba wannan abu. to kaga shi wannan akwai doka ita ce federal character din mm. ka gani amma na faɗa maka a shekara 23 din an yi watsi da ita saboda na faɗa maka rashin wannan kyakkyawan shugabanci da wakilci eh. mm, barista eh to ka san kamar inda honorable ya ce akwai doka ta federal character commission wacce ita dokar nan ta yi tanadi cewa a dinga bin matakai na tsantseni da adalci a wajen rabon arzikin kasa mukamai da makamancin haka to amma idan ka kalla ai ita gwamnatin da ta gabata ai dama zaka ga major beneficiaries ka gane na gwamnatin wanda suka amfani da gwamnatin su ne yarabawa da aiki da ta yi na capital project a mai girma tsohon shugaban kasa duk inda ije ne wa al'umma kamfen cewa za mu muku titin dogo ka fuskanta ko to amma ka ga har ya tafi mu dai a shekara takwas nan za ka ce a harkar titin dogo wanda ya amfana da shi shine bai rabe an masa kuma kudancin Najeriya bangaren yarabawa ka gane ko a South West daga Lagos zuwa Ibadan an yi titi guda shida uku tafiya uku dawowa uku tafiya uku dawowa saboda haka jirgi conveniently guda uku za su iya jerowa sun taho guda uku za su jero sun tafi wanda mu kuma anan kaga a wanda yake shuttling daga Abuja zuwa Kaduna zaka ga Jonathan ne yi shi ka fuskanta ko wanda ita gwamnatin ma ba kokarin da ba a yi ta linkin dinsa da Kano ka fuskanta ko wanda ba ta ba to idan ka tsaya ka kalla ita majalisa ta wancan lokacin da ake batun cewa a Muhammad Lawan ne a kai dama shi ai tun a farko ya ce duk abin da shugaba Buhari ya zo musu da shi za su bashi tona maina tona maina to saboda haka kuma zaka ga ba a taba samun majalisa yan amshin shata ba irin wannan majalisar ita ce majalisar da aka yi duk wannan mummunan hali da aka jefa Najeriya a ciki na ciwo bashi a gwamnatin da ta wakana ita wannan majalisar ita ta dinga sahalewa to saboda haka ga ni a fahimta ta a rashin kishi da rashin hangen nesa da rashin kishin jama'a da suka zaɓe su 'yan sanatocinmu da 'yan majalisarmu shi yasa suka yi shakulatin ɓangaro cewa abin da za a yi da zai amfanar da al'ummarsu ba ruwansu da shi ka fuskanta ko idan koda kokawa za a yi ba ƙuri'a za a yi ba a majalisar house of rep da sanatoci mutanen arewa su za su yi rinjaye saboda yawan da muka ɗari ragowa ɓangarorin da shi ka fuskanta ko a yawan jihohi kuma in addition da yawan jihohi ka fuskanta ko yan majalisar Abuja su ma dai daga arewacin Najeriya suka zo to amma zaka ga tsare-tsare da politics da ake suke zuwa sai ka ga su zababbin da al'umma suka tura sun fi damuwa da abin da za su zuba aljihunsu zan akan masauliyar abin da zai safi al'umma to kaga yanzu wannan wata majalisa aka zo mm. wacan abubuwan sun wakana ne a majalisa ta tara mm. to yanzu amma wannan illar da aka yi Ka fuskanta tun da ba a gama ba to shine sanata Ali Indimi ka gane ko kishi ya motsa mar ike dada kawo wannan abin gaban zauren majalisa cewa to ya kamata wancan abin da aka yi wa arewacin Najeriya ya kamata yanzu ai karatun ta nutsu a sake sabon lale to kuma waɗannan sanatoci da 'yan majalisa da muke da su ya kamata su nuna mana cewa sun bambanta da irin nada to amma ya tebulin ɗin wannan abin ya gabatar da shi a a zauren majalisa wanda senate president shi a fabio yake cewa a karanta oda ta 63 da take gabanin din zaman shi zauren majalisa ta ce da senate president da shugaban kwamiti a yana da dama kowane irin abu aka gabata a majalisa ibada oda da za a dakatar da gama jin wannan abin to saboda haka dai yanzu wannan magana na cewa haramba da aka yi wa jihohin arewacin najeriya yanzu an dakatar da shi da ci gaba da saura kirarensa a zauren majalisa amma shi indimi da karar karar da yan arewa suka kai ali indimi an dakatar da saurara karar ba za a saurare su ba maganar da senate president yayi da mm. ai amfani da wannan oda 63 ka mm. gane ko da take governing din yadda zaman majalisa zai kasance wai abin da nake nufi dan mai sauraro ya gane mm. ali indimi ya ja ragama ya kai kara ga abin da aka yi arewa an karanto wata doka an ce shugaban majalisa yana da dama ya ce ba za a saurare ka ba kai mai korafi a dakatar da wannan abin a ci gaba da wani business na gaba shine da ba za a saurare ka ba saboda abin da yake nufi mm. ko ba gane ba shi mm. wannan abu bai da muhimmanci a gabansa bai da muhimmanci a ƙasa shi dan arewa ya riga ya gama cutuwa amma kar ka manta duk wanda an kaba ta barawo sai ka da mai bisawu sanadocin da ana zargin sa a zaben su a Fabio din yan arewa mu muka zabe shi a barista kuma sanar president din yan arewa su suka zabe shi kuma yan arewa wannan ana zargin sanadocin na duk da tijawa ne tsofaffi amma a sargi sun karbi kuɗi a hannun shi sun karbi kuɗi a hannun Abdul Aziz Yari to sai ka ce wannan wani irin bala'i ce wani irin musifa kuma waɗannan wakilan namu na faɗa maka fa sun zama mm. su kawai duk inda kuɗi suke kaga yanzu misali ya kamata a ce in wanda suka san ciwon ne an yi abin da ake ce waka duk yan majalisar arewa ya kamata a ce sun fita sun ban majalisa mm. to amma shi Ali Indimi duk da mm. haka ya ci gaba da cewa bacin ya fito da kazauren majalisa yayi biyayya da wannan oda 63 din da aka faɗa amma yayi magana cewa zai ci gaba da tattaro kan yan majalisu kuma a yanzu ya samu yan majalisu a tulus wajen 60 da yan kai da suke ganin an yi wa bangaren su rashin adalci kusa kusan wannan biliyan ɗari biyar ɗin fa ko rabi aka kasa aka ba wa. Ya fi rabi. A bai kai rabi ba. Ai ɗari biyu da arba'in da hudu. Ai sai ka mai da shi ma ɗari biyu da hamsin sai ka ƙara biliyan shida mm. sannan zai kai rabi. To Allah kyauta Kwamar Bello Basi ka ji dambar wadda ake ciki dama kai ka daɗe kana irin wannan koken cewa in fa aka tafi a haka adalci ba zai samu ba. To Muzammil wannan fa tsohuwar magana ce an yi ta tun wajen shekara biyu da ta wuce baya. Ai tasowa ce tunda an riga an ba da kuɗin. Idan zaka iya tunawa a mm. daidai wannan lokacin ko da a wannan teburin na ɗaura daurin boye mun tattauna wannan maganar kuɗi ne aka ware naira miliyan dubu ɗari biyar daga bankin bunƙasa ƙananan masana'antu na ƙasa to a cikin wannan kuɗin da aka tashi rabon kuɗin nan sai ya zama na cewa jihar Legas ita kaɗai an ba ta kaso arba'in da bakwai ita kaɗai kaso arba'in da bakwai banda sauran kasan da aka ba wa sauran jihohin kudu maso yammacin Najeriya to da aka dawo arewacin Najeriya sai aka haɗa jihohin arewa maso yammacin Najeriya wato northwest kenan gabaki ɗaya mu Kano Katsina Sokoto Zamfara Kebbi Kaduna Jigawa sai aka tattara mu gaba ɗaya sai aka ba mu kaso biyar ka gane ko mm. sai aka tattara Bauchi Gombe eh, Maiduguri Yobe da sauransu duka gabaki ɗaya wato wannan arewa masu gabas na gabaki ɗaya sai aka tattara aka ba su 1% kaso ɗaya su kuma kaso ɗaya ka gane ko to in ka kuma can kaso 47 kaso 47 jiha daya jiha daya banda sauran kasan kuma da aka bawa yankin gaba daya ka gane ko to a daidai wannan lokacin bayan abin ya faru shi sanata indin ya nuna yatsa a majalisa yana ɗaya daga cikin wanda ya tsaya ya tsayayya yadda ya kamata akan cewa lalle lalle sai an dawo an kalli wannan abin da aka yi kuma an ɗauki tartibin mataki domin ba yadda za a yi mutane irin su suna majalisa su zuba ido a haka aka yi kwamiti bayan an yi kwamiti ya je ya bincika har ta kai ai tenuwar zaɓe ta zo kwamitin yana yin wani abu mai kama da ɗan birin-birin yanzu kuma Allah ya dawo da shi majalisa a mazaunin sanata kuma yana cikin principal officers ya tashi ransa a ɓace yana magana lalle lalle akan cewa sai an dawo an yi wani abu akan wannan abu wanda shi shugaban majalisar da dattawa ya amfani da fawarsa da doka ta bashi ya nuna cewa wannan magana tunda tana hannun kwamiti a jira a game kwamiti zai yi wato muzammil ba sai mun ƙarasa menene ya faru ba idan ka kalli ita gwamnati shugaba Muhammadu Buhari gaba baki ɗayanta ka cokan kusan daman shi ɗan arewa ai rakiya yayo duk harkar da ka san tana da alaka da taimakon ɗan ƙasa shi ɗan arewa bata damu da shi ba kusan bata ɗauke shi ma a mazaunin shi yana cikin ɗan najeriya ba kamar bare ne kusan gwamnati ce wacce idan ka ce jagoranta ko kuma shugabantar ƙasar jihar Legas kawai ta yi amma ku a yadda kake kallon ta kenan mm, ai ba wai yadda nake kallo ba akwai mm. hujjoji da dama mu muzammil yanzu yanzu nan barista ya baka bayani akan layin dogo wanda aka yi mai hannu uku komawa hannu uku zuwa kuma idan idan ka kalli jiragen da aka kawo ingantattun jirage ne in ka kalli station din ta layin dogon ba irin tamu ba ce. ita kanta tamu nan da muke alfahari da ita daga Kano zuwa Kaduna Jonathan ne ita bi kenan wacce ake yanzu fa an kamashin wacce a'a that ai ina maka magana abin da aka yi abin da aka yi nake gaya maka ba wai wanda ake yi ba wanda ake yi ai ai wannan bata tabbata ba mm. ka gane wanda aka yi nake gaya maka sannan idan ka kalli harkan nan da ake ce mata social investment program wanda aka rinka ware ma'udan kuɗaɗe da sunan cewa za a taimaki talakawa irin yan fawa yuwi na nan teburin mun faɗa a kudu musamman jihohin yarabawa irin Legas da sauransu an fi basu da yawa dan kadadin da aka ba mu a nan arewacin Najeriya maimakon a ba mutanen mu sai aka ɗauki mutanen su aka ba mun zo mun faɗa anan. kuma jagororin mu ne mutanen kuma an gaya musu ba su komai kai ba ɗaya ma a ciki dan Kano ne da muka fito da maganar muna gaya masa bai ma san an yi ba saboda ba ma gabansa a daidai wannan lokacin sai gashi a jihar Ogun da ina ne jihohin kudu yana bibiyar yaya aiki yake tafiya nan kuma gidansa jihar sa tana ci da wuta wato ka gane wani abu wasu irin mutane muke da su waɗanda kawai sai dai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba ma fa shi shi kadai ba jagorar da aka tura ta ta lura da harka a zamanin ganduji wata kwamishina ta education wata je Aisha Jafaru da aka kai mata korafi cewa ta ai ba a yi abin dan dan jaha ba dama luka wata magana ita aka biya da kuɗin mu ta je ta wannan abun ka kalli maganar da ta faɗa kwamishina a jihar Kano sannan bayan shi barista Ismail Ahmad wanda yake shine mai bayar shugaban kasa shawara a harkar social investment akwai Hajiya Maryam West 'yan Kano su su uku aka haɗa su kuma aka zo aka yi irin wannan local government ɗaya a jihar Kano zaka tadda jadawalin sunayen waɗanda suke beneficiary na wannan abin kaso tamanin duk zaka ga 'yan kudu a cikin Kano yadda ka san list ɗin kudu maso kudancin Najeriya haka zaka gani aka zo aka mana irin wannan to saboda haka mafi kololuwan lalacewar shugaba shi ne ya zama cewa gaba ɗaya shi nasa ba mutum bane a wajensa mafi ƙololuwan lalacewa ke kenan to in ka bar harkar gine-gine mun yi maganar layin dogo idan ka dawo harkar social investment taimakon talakawa irin su empower da sauransu dusu su aka bawa a kudu kuma ɗan abin da aka bamu a nan duk su aka bawa sannan ka dawo harkar da ta shafi manyan ayyuka manyan ayyuka in ka je jihar Legas a zamanin shugaban Muhammadu Buhari ta zama kamar construction site aiki ake ba dare ba rana titinan su ingancin su zaka ga cewa an musu abubuwa na a zo a gani ba don komai ba ana zargin cewa akwai tasirin shi wannan sabon shugaban kasa Tinubu saboda yana da karfin iko da faɗa a ji a cikin gwamnatin shi isa ake mai wannan gatan ka gane ko to in ka kalli shi dan arewa gabaki ɗaya ai ya tashi a tutar babu shi yasa lokacin da aka yi wannan multi multidimensional poverty index din nan hmm. wanda NBS ta bada aka ce akwai mutum miliyan 133 da suke rayuwa a ƙarƙashin talauci a Najeriya a cikin mutum miliyan 133 nan miliyan 86 a arewa suke miliyan 86 kuma babu gwamnatin da ta ƙara turbuɗa kan ɗan arewa cikin talauci ta jefa mu cikin musifa irin gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari saboda akwai hujja akwai hujja na farko kaga Muzamil da ta tashi ɗaya ɗayar hanya da muke da ita wacce take bunƙasa tattalin arzikinmu shine waɗannan bakin bodojin namu duk wanda ka san yana da dattijo ko kuma ya kai shekara arba'in hamsin idan ka bincike shi zaka ji cewa mahaifinsa yana da alaƙa ta harkar kasuwanci da mutanen Nijar, Ghana, Kamaru, Togo da sauransu shekaru aru aru mun iya wa irin wannan business din business ɗin Najeriya ba a yi da mu wannan shi yarke mana tattalin arziki da aka zo sai aka yi zargin an ziga gwamnatin ba abin da ya zaci irin ta rufe waɗannan bodojin bodojin mu aka fara rufewa kafin a rufe wannan na kudancin Najeriya Najeriya amma aka bar gabar teku ruwa a buɗe. Kuma to ai yanzu an buɗe. Minti ɗaya saurara ni dan arewa ne zai zo ya ce maka ai China ai kaza tai. China da ta tashi ba wani bangare ta duba ba dan ta karya shi tai haka. Ga baki ɗaya in ka tashi rufa ƙasa inda gaske kake zaka rufa sama zaka rufa ruwa zaka rufa ƙasa. Amma saboda wani gilli da ake zargi sai aka rufe mu. Shi sa in ka lura musiba da muka shiga a cikin shekara takwas na gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari tun da aka halicci yankin nan ba mu taɓa shiga musifa irin wannan ba. Saboda tarihin duniya bangare na arewa maso yammacin Najeriya yana ɗaya daga cikin yankin da in kana neman mutane lafiyayyen mutane ingantattun mutane masu son zama lafiya waɗanda they a morally sound suna da tartibiyar mu muzammil mm. ba mu san ta'addanci ba ba mu san kidnapping ba mu san komai ba sai a zamanin gwamnatin shugaba Muhammad Buhari sakamakon mummunan talauci da gwamnatin ta kirkiro mana sai muka fada irin wannan ba ta kirkiro ba aka samu talauci dai kuma tsare tsaren tsare tsaren gwamnatin ne yasa muka fada wannan yanayin kafin zuwan gwamnatin mai sauraro yana jina kana jina haka muke ba haka muke ba yanzu an bude boda an ce wajen guda uku duk wannan maganganun fade ne ka gane ko ina maka maganar mu'amaloli da ake na arziki shekaru aru aru kafin zuwan gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari an katse su shi yasa dan arewacin Najeriya sai dai mu tashi ne addu'a kawai mm, to Allah ya kyauta bari sabaran dan jefo ma wata tambaya a daidai wannan gabar da ake zargin kudancin Najeriya musamman jihar Lagos mm. tana kwasar raban zaki mm. nan yi rabo zaki ne yake kwashewa gaba layin sha da turanci to kuma sai muka ga kamar yanzu akan wacan gaba an zargi wakilai na arewacin Najeriya cewa ba sa iya tashi su kara wannan yankin hmm. a cikin satattukan nan mun ga wani yunkuri da sanata Suleiman Abdulrahman Kawu Sumaila yi mai wakilta Kano ta Kudu hmm. akan batun cefanar da filin jirgin sama da gwamnatin Buhari ta yi ta sayar da ita ga wani kamfani hmm. Kawu Sumaila ya tashi ya ce ba a yadda ba Hmm. ko magana ta yi tasiri sannan mun ga a majalisar wakilai honorable ali madakin gini mai wakilta karamar hukumar dala hmm. ya tashi dangane da bashi da aka ce za a rika ba ɗalibai ko mun yi magana shi ma ya tashi ya ce ba a yadda ba ƙarin kuɗin nan ba a yadda ba hmm. ko magana ta yi tasiri a baya mun ga yadda wani dan majalisa shi ma gali mustapha fanda a mai wakiltar gaya da ajingi na wannan yanki shi ma maganar batun wasu mutane ƙalilan da ya ce an ba dama su shigo da mai shi ma ya ce ba a yadda ba duka wayannan ƙudurai da waɗannan yan wakilai suka yi sun yi tasiri ba za a ce yan arewa musamman su yan arewa su na jihar Kano tunda daga jihar Kano aka faro na ba za a ce sun hau layi a yaba musu ba abin da za mu ce sai mu ce alhamdulillah ka fuskanta ku a waɗannan wakilai namu sun yi namijin rawa musamman kaga ga wannan shi kuduri da kawu sumaila i mm. gabatar ka gane ko idan ka kalli jaridar bangat ta sha shi daga wannan watan da muke ciki ta yi cikakken rahoto a kai wanda shi ya gabatar da motion mai suna urgent need to reverse the concession of Malam Aminu Kano International Airport. Cewa wata motion da ake neman majalisa ta shiga tsakani a ga cewa an rusa matakin da federal government ta ɗauka na jinginar da ita Malam Aminu Kano International Airport. Kasan da inam da azukwe ta Abuja mm. da ta Kano aka jinginar. To amma shi concern ɗin sanata Kawu Sumaila shine Malam Aminu Kano International Airport. Dalili kuwa ita ce airport mai shekara ɗari da goma da kafuwa ka gane ko ita ce airport ta farko a Najeriya an yi ta tun 1913 ta fuskanta ko kuma abin da zai baka takaici shine ita gwamnatin mai girma tsohon shugaba Muhammadu Buhari ta ɗau matakin jinginar da ita Malam Aminu Kano airport ta bawa wani kamfani na Amerika ka gane ko mai suna Corporation America Airport Consortium ta gane ko jingina tsayin shekara talatin ta ɗau wannan matakin ne ita gwamnati a zaman da shugaban ƙasa da ragowar makarraban ministocinsa ka gane ko ya rage mata kwana goma sha biyu hmm. ta bar gadon mulki ta ɗau wannan matakin na jinginar da Malam Aminu Kano International Airport ba ta yi a Legas ba ba ta yi a ta airport ɗin inugu ba ba ta yi a Fatakwat ba sai ta rawa Kano da ta Abuja to wannan abubuwan a bacin kawo Sumaila ya kawo wannan ƙudiri mm. to wannan ƙudirin ya sabu goyon bayan zakakuran sanatoci ba wai na Kano ba har na ragowar arewacin Najeriya Rufa'isa na hanga sanata ya yi Allah wadai da wannan abin ya kunnoke cewa a janye wannan Adamu Aleru mm. ka gane tsohon gwamna na Kebbi State mm. shi ma ya Allah wadare ya kira da babban murya cewa tunda ya tabbata gwamnatin da ta wakana ta bi due process hanyar da ikamata kamata abu wajen jingi jinginar da wannan to haƙƙi ne akan sanatoci su ɗauki matakin da za a jingini wannan shi ali indimi mm. zaka ga duk abin da masa'uliyar kare muradin ɗan arewacin najeriya yana ƙoƙari mm. to shi fa sai yi magana ta gaskiya ice da yawa mutanen da suke kewaye da shugaban ƙasa yan uwa abokan arziki to sun ɗauki kadarori da mallakar gwamnatin tarayya a matsayin kamar nasu ko kuma abu da izama private nasu kuma sun ɗauki fas aggressive nature halin ko kula nasa shi tsohon shugaban kasa su yi abin da suka ga dama to shi isa irin waɗannan concession ɗin an yi shi ne ba da zuciya ɗaya ba da nufin a cutar da al'umma a azurta kai ka gane ko bai kamata a ce gwamnatin da shugaban kasa tsallaken boda kawai za ka wuce ka je daura da shi ministan harkar jiragen saman aviation shi hadis rika shi ma boda za ka tsallaka ka je ka tsina a ce shi ne kuma a ƙarƙashin sa za a yi wa mutane wannan tafalilin tsiya ɗin airport ɗin da take da tarihi na shekara ɗari da yan kai ka ce ka zo ka jinginar da shi to saboda haka mm. ka fuskanta ko waɗannan sanatoci namu a irin wannan ƙoƙari da shi sanata kawu la'i to Allah i masa albarka su kuma ƙara dagewa akan irin wannan ƙoƙarin na kwato al'umma sannan shi mm. kuma sai ɓangaren ilimi mm. a shi ali alima dakin gini dama ai a nan mun yi kiraye kiraye cewa a yi kokari a tsaye da gwamnatin tarayya mm. to kiran da nake kara yi ga alima dakin mm. gini wai ba a hana su biyu ke da ragowar makarantu kara kuɗi ba shine matsalar ba mm. wannan doka da femi bajabiya mila i jagoranci a gabatar da ita a zauren majalisa ta zama doka wacce aka yi dokar a lokacin gwamnati da ta wakana yanzu kuma ahmad bola tinubu ya sa mata hannu kuma da ka sa mata hannu dinnan kamar inda ƙarin kuɗin man fetur ya zame wa mutane bala'i irin su biyu ke dubu talatin ake biya registration a ce wani bangaren ya koma ɗari da hamsin wani ɗari da sittin wani dubu casa'in to mu doka kaɗai muke so a rusa ya ƙara kawo ƙuduri na tabbata in yana jin mu in ma baya jin mu makarrabansa suna jin mu mm. cewa wannan abin ya ƙare masa ba ma shi ba ina sauran yan majalisun kanan da na arewa ma gaba da Najeriya gaba ka gane ko a ƙarewa wannan ƙudurin da ikai cosmetic surgery bai ba makarantun za a ce ita makaranta in ka yunwata ta da kuɗi da za ta gudanar ai dole akan ɗalibai. To a gurguje oh, oh. sannan shi kuma da su Allah eh, da shi mm. a wannan dan majalisa samu Gani Mustapha Fanda. Eh, ka san shi matashi ne mm. Mm. kuma farkon zuwan sama'i i gabatar da motion har ƴan kudu da rago mutane da ba tunani ne da su ba suka dinga mokin ɗinsa cewa bi eh. da ikamata abu ba to mu ya bi mataki da ikamata a sa masa albarka saboda kiran da i shine cewa bai kamata a ce an bawa Aliko Dangote shi kaɗai manufali akan business ɗin man fetur ba saboda duk sa'ilin da ka ɗauki abu ka bawa mutum guda ɗaya to zaka ga in ba mai tsoron Allah ka sama ba zai wahalar da al'umma eh. musamman mu 'yan mu da suke da tarihin in suka samu monopoly akan wani abu hmm. sai al'umma sun wahala. Honorable wa'annan ƴan majalisu ai cewa sun fara jin kiraye-kiraye an fara hawa hanya kenan na arewa. To in ka duba da na faɗa maka in kana da tarihi hmm. akalla mutum biyu ɗin nan hmm. kaga shi wannan yaro ne yanzu zo matashi amma an kan dinga bibiyar tarihin alima daki yana da kokarin ci kuma yana da kokarin tashi a koyaushe bayani tun a lokacin da yake dan majalisa mm. haka shi kuma kawo sumaila in terms of kuma accessibility mm. watan gadan dan majalisa ku yi ku tara gemu da gemu da shi to ina faɗa maka babu irin kawo sumaila mm. ka gane wanda zaka tashi ka bi shi ko Kano ko Abuja ko duk inda yake ya tsaya saurare ka in kana da wata bukata a ko ina ko wani agency din gwamnati ya kama hannunka ya kai ka mun yi zancen shi a wannan teburin ina zato bara tun kafin ma ya koma majalisa muka bi irin wannan hali nasu to ina faɗa maka su abinda muke cewa endangered species ne ba su da yawa ka gane misali yanzu in ka duba sanatoci kaga wani yana wakiltar misali lokal gamman sha biyar to misali yanzu ga irin abin nan abin da ake cewa old fashion mm. a dokar kowane dan majalisar sanatoci ya kamata a ce yana da constituency office kaga in sanata ne office a mazaba a mazaba mm. sannan in sanata ne banda wannan wanda yake da headquarter guda daya ya kamata a ce duk local gamman din nan sha biyar yana da office inda yake jin koken jama'a mm. to kaga misali inda kishi kuma ka san jama'a ne suka zaɓe ka ya kamata a ce duk satin duniya ko ba gane ba ko duk watan duniya kar ka wuce sati ko sati biyu ba ka zo mazaɓin nan naka ba ka ji koke koke akan wannan gaba honorable eh. na sha a tarurruka a gaba na honorable Sulaiman Abdulrahman Kausmela ya faɗa nake so a ƙara jawo hankalinsa mm. ya ce mm. in ya zama dan majalisa mm. zai haɗa kan yan majalisu da wasu sanatoci za su haɗu guri guda su rika tafiya da murya ɗaya idan aka kwana kan wannan batu honorable Sulaiman Abdulrahman Kausmela to ai abin da nake faɗa maka abin da arewacin so nake a jawo hankalinsa to eh. ashin nake faɗa maka abin da arewacin ƙasar nan ta rasa kenan Mm. ka gane jagoranci mm. ka gane yadda aka samu tsayayyen mazaje ubangiji Allah ji kansu da rahama na faɗa maka irin su Malam Aminu Kano irin su Abubakar Rimi irin su Dr. Bala Usman ina faɗa maka duk ka rasa su irin waɗannan jagoranci abinda kawo Sumaila zai da misali har misali kan wani gwamna ko ba gane ba ya zai mai mushi wani dodo ko wani gunki kamata a dinga zama da mu ka gane duk abin da ya sa muka rasa kenan da su yan mu da sanatocin mu a'a wai me ma za mu yi wa mu ko ba gane ba me za mu yi wa al'ummar jihar nan me za mu yi wa mu amma ina faɗa maka duk wanda ya zama yau ka gane sai ce a'a yau ya kulle kofa na faɗa maka ya zama sun bukum na faɗa maka gwamna in ka zaɓe shi ko ba gane ba ya zama dodo dan majalisa in ka zaɓe shi ya zama dodo dan majalisa sanata in ka zaɓe shi ya zama dodo kai kwamishina ma da adviser ma ganin su ba sai gagara waɗannan abubuwa ko ba gane ba su suka cuci arewacin ƙasar nan suka cuci jihohi irin Kano amma ka je ina faɗa maka mu'amala ina faɗa maka tsakanin yan kudu ko ba gane ba da talakawansu ka je ka ga mu'amala ko ba gane ba yadda tunibi ya gino ta tsakanin shi da talakawansa Abin da ake ce open door policy babu guje-guje ina faɗa maka babu tsalle-tsalle na taɓa zuwa wurin wani deputy speaker dan kudu ne wallahi ka so ka ga yadda mutane suke a gidansa ka gane mutanensa kuma kowanne ya tsaya ya saurare shi amma na faɗa maka na arewa babu waya babu accessibility saboda haka dama shi kawo sai mai gaskiya na da wani yana faɗa maka to akwai buƙatar wancan batu ya ƙara faɗa shi a nemo duka yan majalisu su zauna karkashin lema daya a rika tafiya akan manufa daya ai tsohon dan majalisa ne mm. ko ba gane ba kuma experience baka sayan shi a kasuwa mm. shekaru ne suke baka wannan experience din misali ne mm. in ka duba rufa isa ina hanga shi ma old timer ne ka gane kuma yanzu in ka duba yaran nan in ka duba wanda ya je misali eh, akwai kishi a wurinsa yawa in ka duba ai abin da muke ta faɗa akan wannan tebur ɗin ke muna muke cewa abin da wannan gwamnati ta tafi ko ba gane ba mm. ta Muhammadu Buhari ta yi create abin da muke ce maka oligolistic monopoly mm. ka gane oligolistic ta gina wasu su kadai kalilan ko ba gane ba kamar yadda nake faɗa maka yaro ne ka daina dariya me ake cewa ku ya kama zaki kamar da ake magana dan gwata din shi sa ya tashi ai ya soki wannan ya ce ya za a dauki a ce mutum daya shi shi zai shigo mana da tacen man da zamu sha cikin kasar nan misali saboda to an samu sauki yanzu to ai misali bari ka ji mana ku kuka ce ka gane free market economy ku kuka ce kasuwa ta je ta halinta ku kuka ce kowa ya je ya mu dalar sai ka na ruwan ku da ba magana lati ba magana izini Allah ya kyauta saboda haka irin waɗannan ka gane su ya kamata su tsaya ko ba gane ba su creative forum forum din nan banda Kano ko ba gane ba su yi kokari sai su expand din su abinda muke cewa northwest mm. in ya tafi arewa maso yamma to daga nan kuma sai ya mame arewan baki daya daga nan na faɗa maka wannan sai a rika shiga majalisa da wani faɗa yawa irin wannan baccin da muke ko ba gane ba bacci ka gane muke ta zubar da miyan bacci saboda mun ji daɗin bacci ya kamata mu farka daga wannan bacci. Misaro zaka ji wa'annan ƴan su kawo maila da Alma Daki da Gali Mustapha Fanda an yaba musu sun yi abin da shirin ɗaurin boye yake ta kuka a kai ne Ko muke zaburar da su ba bacci za su yi ba su ƙara zagewa su tafi akan wannan manufa shi yasa muka faɗe su dan a ƙara zaburar da su ba dan a yaba musu kuma zai ce suna aiki ba a'a a ƙara zaburar da su. Kamar Bello ba su fage me zaka ce dangane da wa'annan ƴan majalisu da suka yi namijin kokari musamman ma akan ƙorafe-ƙorafen da shirin ɗaurin boye yake. To mu zan muzammil ba iya wannan magana ta farko aka fara ta ba iya nan za ta tsaya ba akwai daga da yawa a gaba wannan abu ne wanda musamman shi sanata kawu ya ɗauko abu ne wanda za a nuna mai yatsa ta ɓangarori da dama mm. dole yana da buƙatar tsayayya yadda ya kamata wajen tabbatarwa da an yi abin da ya kamata saboda ina tabbatar maka babu yadda za a yi talaka ya amfani gwamnati a najeriya matukar aka zuba wa yadda tsohon shugaban ƙasar najeriya shugaba muhammadu buhari kamar ya gudanar da gwamnati da irin yadda ya tuka Najeriya yadda yake so da waɗansu mutane na kusa da shi marasa kishi Muzamil. Wannan iyafar tamu ta Kano iyafar ce wacce take da tsohon tarihi kusan bature da in ana maganar Najeriya ɗauka kawai yake Kano ita ce Najeriya ba dalilin da zai sa ba dalilin da zai sa a zo a yi abin da tun kafin a haife ka sannan daga zuwanka dan kawai wani gilli da ake zargi a cikin zuciya ka zo ka jinginan mana da abu wanda za iya yiwa cewa har ƙarshen rayuwarmu ba za mu amfane shi ba shekara talatin kawai dan an zaɓe ka ka zama shugaban ƙasar Najeriya sannan a zuba maka ido wannan cutarwa ta yawa ta yawa duk da kasancewar dai talaka ba shi da alaka da airport ta kusa ko ta nesa musamman yadda abin yanzu aka ƙara maida shi amma me yanayi yana zuwa wanda talaka zai iya zuwa wani lokacin ya buƙaci ya mu'amala da ita saboda haka shirin ɗaurin ɓoye shiri ne wanda in kaya abin alheri an gani to ba fa iya nan za ta tsaya ba idan yana kai ba wai an yi ta wuce ba a, sai ka ƙarasa aikinka ka ci gaba da bibiya ka ci gaba da lobiyin a ci gaba kage yanzu abin da sanata indimi yayi mm. shekara da shekaru ya yi kudiri mm. kusan ana nema yi wata kutun gila da kisisi na a kawo da abin amma ya tsaya yi tsayayya yi abin da yan suke so follow yes ya bi ko kuma alamu sun nuna cewa yana samun tarnaki ta ɓangarori da dama mu muzammil ka gane ko wannan shine amfanin wakilci ba wai kawai mutum ya je ya zauna kawai kansa ya sani kawai da yan mola kuma al'umma sai sun san wani abu idan kana da wakili lokaci ya wuce da zamu rinka dora nauyin mu a kansu abin da ya kamata su yi mana idan aka zo aka yi wa talaka tukin ganganci ni yanzu babban ma'aunin da nake auna dan majalisa da shi shine ba na buƙatar kwandalaka in ma ka bani bana so mm. amma ma'aunin da nake aunawa da shi shine in ga an zo da abin da zai cutar da ni a majalisa kuma ya tafi a banza ba kai komai ba da shi nake aunawa ba wai da kuɗi da ka zo kana rabawa ba ko wata ofa ko wani abu ba shi bane ma'auni irin wayannan abubuwan kamar yanzu wannan mummunan ƙarin farashin man fetur din nan da aka yi mana in kana da wakilci ka tambaye shi me yana ina aka yi haka mm. ka gane ko irin abubuwa da dama waɗanda suke cutar da ƙasa shi sa nake gaya maka ni in zan tambayi wakilin da na tura ma'aunin da nake auna wakili da shi in zaɓe shi ma'aunu ne wanda al'umma da yawa ba da shi take awo ba kuma matukar al'umma ba za ta samu wayewar da za ta rinka auna dan majalisa ta ba ko sanata a mizani na hankali mm. ta fuskar cancanta ka je kai min abin da ya kamata kai min a ƙasa in dai ta fuskar me zan samu ne a wajensa to talaka fai fahimta hanyar da dan majalisa zai biya samu kuɗi ya zo ya baka mummuna hanya ce wacce za ta turbuɗa ka a cikin talauci Allah ya kyautu wani rabu sau da yawa akan yi abu kuma sai a ga an samu sauki hmm. sauki ya zo kana tunanin abu kaza lalura ne kuma sai ya samu sauki a daidai lokacin da kwamar da yake bada misalin cewa hmm. an kara kuɗin mai yan majalisu ba su yi magana ba hmm. To, mun ji gwamnati ta ce hmm. ana ta kiraye-kiraye a ba da tallafi da ake cewa palliatives hmm. a rage wa al'ummar Najeriya raɗaɗi hmm. na ƙarin kuɗin litan mai da aka samu. To, mun ji an ce gwamnatin nan za ta raba kuɗi har kusan naira miliyan dubu ɗari biyar. Miliyan dubu ɗari biyar ga 'yan Najeriya wajen mutum miliyan sha biyu ne ko abin. Wai shi wannan palliative ɗin da a raba wannan tallafin ya yake. Na ji ana ta surutu ana ta gunaguni. Ina faɗa maka yanzu talakan ƙasar nan na faɗa maka mutum miliyan ɗari biyu ya zama bawa. Kamar yadda nake faɗa maka abin da yake yi gudana a turanci shine modern slavery bauta kake wa kasar nan ko ba gane ba a zamanance kuma mun koma ina faɗa maka kullum ina faɗa maka mutane su koma karatu an daina karatu ka gane akwai littafi da aka rubuta da wani bature ya rubuta George Orwell ka gane da Animal Farm da kuma wani ya fassara shi a Hausance labarin namun gandun daji saboda haka abinda kuma ake cewa monkey the work babu the chop ka gane saboda haka mutum miliyan ɗari biyu ka gane su yanzu ba su da rabo kwata kwata kamar yaya a cikin arzikin kasar su wannan kuɗi ko ba gane ba mm. wanda wai za a raba wa mutum miliyan goma sha biyu a ita wannan wannan gwamnatin da ta zo ka san wancan da ya tafi ya ce mutum miliyan hamsin zai ba shi buhari shi buhari sannan wannan ita kuma da ta zo yanzu za ta ba wa mutum magidanta kai masu aure maginta miliyan goma sha biyu za a ba misali kuma za a ba su dubu takwas takwas ne tsawon wata shida kawai ka gane misali wata za a ba su dubu takwas har wata shida har wata shida shine rage dadin wai shine wai rage dadin misali wannan ka gane ya kamata su yan majalisa baki su kamar yanzu da muke magana kawu sumaila muke maganar ah, ilai andime muke maganar wannan yaro dan majalisar wannan Eh, to ya kamata ina faɗa almadaki da shi wannan na gaya mm. ya kamata sashi sana'anci wannan wannan ba karamin bala'i bane ba karamin musiba amma wannan ya an ba mutum tallafin dubu takwas ka ce bala'i to bari in faɗa maka wani abu muzammil yanzu yan majalisun nan suna ina misali yau aka zo shi kawai ya ɗauka ƙasa ta shi ka san yanzu mai da ƙasa PLC private liability company private liability company suka mai da Najeriya ba a taɓa yi ba duniya kawai daga rantsar da kai ko gane magana filin rantsuwa ka ce na cire tallafin mai kuma babu tallafin na ƙara kuɗin mai kashi ɗari biyu na zo na rusa samu muku darajar naira misali duk wannan fa abubuwa ne wato abin da muke cewa economic policies ne ka gane wanda ina fada maka suke rugurguza tattalin arzikin kasar. yanzu ka fada min misali kai aka baka dubu takwas takwas ka gane ka buga dubu takwas so shida nawa zai baka dubu hmm. arba'in da takwas kenan gaba ɗaya naira dubu arba'in da takwas kenan sannan ka ɗauki ko ba gane ba yau abin da ake cewa magidanci shine yau da kai da matarka ka ɗauke shi da yaya hudu kowa abin da za a bashi a wata misali naira dubu ɗaya da ɗari uku yanzu a wannan kasafin kuɗi aka kai ko ba gane ba na ciwo bashi ka gane shi wannan kuɗin Allah shi ma bashi bashi aka ciwo an kai abin da ake ce supplementary budget na sama da naira biliyan 800 a biliyan 800 dinnan biliyan 500 ka gane ita ce ta wannan palliative biliyan 19 akwai bangaren noma biliyan 185 za a kashe wa manyan ayyuka ka gane sannan naira biliyan 70 su kuma yan majalisa su suka ware wa kansu saboda haka su za a ba su za a ba su na menene wai na jin daɗi da walwala a cikin bashin da za a ciwo a cikin bashi suna da naira biliyan 70 saboda haka duk wani dan majalisa ko ba gane ba na wakilai da dijijai kowanne in ka raba kuɗin ikoli ma yana da naira miliyan 140 shi kadai shi kadai shi kadai shi nasa tallafin kenan shi nashi tallafin kenan kai kuma dubu takwas kai kuma naira dubu takwas ka gane kai shi mm. shine naka wannan fa banda alawansa sun sa albashi na miliyan 30 da yake karba duk wata da miliyan 25 wanda suke karba ka gane eh. wanda suke neman kari amma a yanzu na faɗa maka a wannan kware kware su kuma suna da naira biliyan 70 ka gane sannan dukkan su ina faɗa maka yan majalisar nan dukkan su na maka jama'u in banda illa na jiran in ka dauko su a Fabio ko ba gane ba da manya manyan yan majalisar nan wanda suka dawo babu wanda a gidansa ba kasa da mota ta 1 biliyan biliyan mota hawa ka gane babu takarsa da 1 biliyan sannan haka in ka duba su gwamnonin da suka bari da aka wannan karin duk inda za su zirga zirga ina faɗa maka shine a jirgin sama suke shuttle flight yanzu a kai ka Abuja a dawo da kai Kano naira miliyan goma sha biyar ne haka gwamnoni suke hawa haka matan aure suke hawa su haka ƴaƴan suke hawa su tafi fati haka ƴaƴan suke hawa su hau biki amma yanzu talaka in totality an ce a'a shi wannan bashi za a ciwo mishi bayi da mashi ka gane na faɗa maka wai wai dubu takwas din za ta rage raɗaɗin to ai kai ma za ka tambayi kanka yanzu nawa ne buhun shinkafa ina so ka tambayi kanka nawa ne kwanan masara ka gane yanzu kwanan masara naira dubu ɗaya ne ɗari ɗaya ka sarrafa shi ka ci naira dubu biyu ne zai tafi a sarrafawa kawai amma kai an ce kaza sannan ita shinkafar da suke ci bari in faɗa maka kwanan ta a yau naira dubu goma sha takwas basmati amma duk wannan fa kai baka da rabo baka da rabo a man fetur baka da rabo a ilimi baka da rabo a lafiya baka da rabo a sutura baka da rabo a bakwanci ka gane uwa uba ma yanzu abincin baka da rabo da shi a kasar ka saboda ka sai dai ka zauna kai musu bauta ko ba gane ba awa 24 ko ba gane ba wata biyu kwana 365 yanzu ɗan Najeriya a cikin wannan musifar a cikin bala'i yake sannan ina ka taba gani ka gane an kamo kifi an ba mutum da ya kamo kifin shi talakan kasar nan sai aka cinye komi da komi ka gane sai aka tura mushi kaya yanzu kayar da aka tura mushi tana cikin makogwaron shi shi bai iya amanta ba shi bata je kasa ba wannan kayar ka gane in kana jin kayan mutuwa to yanzu ita ake ta ba dan Najeriya kuma ina faɗa maka ai abu bi ne ka gane mm. kulli ina faɗa maka ko ina faɗa maka ka san akwai rahama ta ubangiji kulli wanda ba ta karewa mm. yanzu wannan kayar wadda ta tokare mushi makogaro in Allah ya taimake shi ina faɗa maka billahi la ilaha illa iya amanta to ina mana fargaba ka ba gane ba ba ka da komi a kasar nan ka gane ran kama da dukiyar ka yanzu yana hannunsu ba a bakin komi yake ba ne ƴaƴansu da matayensu da su sune rai su dukiya to Allah ya sauke barista wannan batu na palliative ma da turanci tallafi da za a bayar na rage radadin karin kuɗin man fetur dubu takwas takwas ya ce ba za ta amfana mutane komai ba hasali ma yan majalisa ma za a ba su biliyan wajen saba'in su je su raba sun ware wa kansu ya ka kallo wannan tallafi kana ganin kai ma zai rage din koko kana ganin ba zai rage ai wannan tallafi da ake faɗa ka fuska fuskanta ko ni a fahimta ta ban da sharri ma ba abin da yake cikin sa tunda ka fuskanta kuɗi ne da ake tunanin ranto shi za a yi an ranto su ba ka gane ko kuma kuma za a ƙara jibgawa al'umma talauci ka gane da kaka na kayi wanda kuma a ƙarshe watakila tsiraru ne za su sace wannan kuɗin to saboda haka ba ma lalle talaka ya samu dubu takwas ɗin ma ba dalle ba ne ba ka fuskanta wannan bayo aka fara a Najeriya ba aka fara ba an yi ma ministry humanitarian ko magana mm. bayan da duk wannan magana tallafi suna karkashin vice president Salisu Banjo kamar yadda kaji Komar da ya faɗa maka Maryam Uwais ce akai barista ne ko ba gane ba Ismail akai ba ci ɗaya waɗannan kuɗin tallafin sa ce akai kar ka manta matar shugaban ƙasa Aisha Buhari cewa ce zai zo Kano ta kuturin ka nawa babu wanda ya samu naira dubu ɗaya a waɗannan kuɗaɗen kuma kar ka manta irin manyan manyan zargin da ake wa akwai presidential order da yake cewa Buhari ya bashi wanda yake fitar da baƙudan kuɗi duk wata yake tura na ministry din amma kar ka manta a shekara takwas duk duniya fa mu muka ɗauki baƙin kambu mu muka fi kowace ƙasa talauci kar ka manta kuma MDI da aka fitar multi dimensional poverty index wanda MBS ta fitar mutum miliyan 300 ne fa suke cikin ba talauci ba suke cikin tsiya kuma kar ka manta a lokacin bayan an fitar da report din miliyan 10 suka ƙara fadawa yanzu kuma kana gani last three weeks wannan ta fitar da report World Bank ta ce miliyan 7 za su kara fadawa yanzu in ka dauki wani lissafin mutum sama da miliyan 150 suna cikin wannan bala'i to yanzu ka zo ka ninka musu kuɗin mai ka rusa musu darajar naira su ko ba gane ba ka zo kuma kada musu ƙare-ƙaren haraji na babu gaira babu dalili saboda haka kuma yanzu ka zo ka ce karanto musu kuɗi ko ba gane ba za ka ba su dubu takwas wanda nake faɗa maka dubu takwas ɗin nan ina faɗa maka kowane in a gidansa ne kowane mutum ya samu dubu ɗari uku a wata kenan ita ce kawai ita rayuwarsa shi kuma ɗan majalisa kafa da nake faɗa maka waɗannan da muka zaɓa yanzu kowanne zai tafi da miliyan wuri na gugu wuri miliyan ɗari da arba'in zai ke ta ranar nasa tallafin shi ko shi nashi tallafin da yawa kansa ke barisa kaji shi kuma talaka talaka fa ba wai za a ɗau ɗaiɗaiɗaiɗai a baya ba a'a mutum da iyalansa za a ɗauka kuma ba duka 'yan Najeriya ba miliyan sha miliyan goma sha biyu kuma shi ma hakan mutum fa da iyalansa mm. ka fuskanta mota ko dubu takwas ɗin kai da iyalanka ka ɗauka almisali kai da iyalanka kai da iyalanka almisali ka ɗauka talaka mai ya'ya uku ya'ya hudu da mace kaga kuɗin aka ɗauka aka ba su abu ne da layi mini wa layi guni ko mota zaka hau ina zaka je ne barista to saboda haka ni gaskiyar Allah in batun gaskiya ikama a faɗe shi malam Ahmad Bola Tinubu mai girma shugaban ƙasa gaskiyar Allah a ɗau matakin da za a ji kan al'umma wannan ba mataki ne da za a shigan al'umma koma ba kuma gwamnatin ka ta zama for the first time gwamnatin da ta fara shigo talaka da tsiya tsiya in the sense that daga zuwa mataki na farko na wannan janye tallafin it canja gabaki ɗayan rayuwar talakawa it inda masu cikin talauci to a sassauta yanzu ina faɗa maka in ka ɗauki jarida yau baki ɗaya NERC wato NEC hmm. Nigerian uh, Electricity Regulatory uh, Commission hukumar suke kula da yau ita kuma ta kamfanin wutar lantarki duk za su yi ƙarin kuɗin wuta yau ɗin ka duba Daily Trust ta jiya kai juma'a eh. baki ɗaya saboda haka tana faɗa wa kwastomomi da kowa da kowa masu ruwa da tsaki za fa ai ƙarin kuɗin wuta kaga musifa kan musifa kenan bala'i kuma an ƙara kuɗin man fetur ga wutar lantarki za a ƙara wajen 43% wanda waɗannan abubuwan su ake gajen ya tallafin karatu su gajen ya tallafin karatu wannan kuma abubuwan su ake tabawa a rusa rayuwar talaka to bai kamata a ce shugabanninmu su zamanto ka fuskanta kawai duk abin da zai cutar da al'ummar su ka gane ƙara tsinduma talakawa a cikin baƙin cikin talauci to bai kamata i zamanto shugabanninmu ka gane sun zama yan amshin shata ba abinda wani banki mai bada rance a duniya ko makamancin haka za su ce wai sun bada policy cewa ku janye tallafin karatu ku janye tallafin lafiya ku ƙara kuɗin wuta ku janye tallafin man fetur ya ake son talaka i zamanto at least ai ya kamata a ce duk gwamnati ta gari gwamnati mai hankali da zarar an zaɓe ta a ce ta zo wa da talaka solutions ɗin matsaloli yanzu an an ce shi kenan kaga dai gwamnatin da ta gabata cewa ta yi gabaki ɗayan matsalar canjin kuɗi yan wafa da yan beru da canji ne suka janyo suka janye daga hannunsu aka daina ba su wannan allocation sun da ake bayarwa on monthly basis aka koma duk sati ake ba su eh, aka koma ba wa bankuna ana koma ba banki a biya lalace yanzu kuma wannan policy din da shi shugaban kasa ice abin a tafi kafaɗa da kafaɗa na ko ina abin sai ya kara shi ma zama la haula wala quwwata kaga dalan nan ita ce da zarar ka taba ta ka taba rayuwar dan adam to saboda haka duk abubuwan da suke jefa talaka a cikin masifa kusan zaka ce sabuwar gwamnati ta zo da sabon salo sabon salo na jero matsalolin an ƙara kuɗin man fetur an ƙara na wuta yanzu ga dalar amurka ta tashi to kuma ga abin da talakawa suke tunanin cewa in an kyale su da su zai fitar da su daga cikin bakin talauci shine ilimi na 'ya'yansu gashi shi ma an introduce din wani abu to gaskiya hanyar Allah ya kamata mai girma shugaban ƙasa mm. ka fuskanta ko ta gomashin arziki da ɗan Najeriya suka yi suka zaɓe ka ta gomashin arziki da ɗan Najeriya suka yi suka zaɓe ka kai musu tukuicin arziki wannan matsalar man fetur ɗin ina faɗa maka ba da ya riga ya ɗara kujera ba eh. a su yanzu maganar su ba sa sauraron komi na faɗa maka su kawai maganar su maganar bankin duniya World Bank magana IMF da kawai abin da yammacin turai suka ɗauke su yanzu kaga magana da muke yanzu maganar Alima Daki maganar Kawus Maina, maganar wannan yaran yanzu wannan musifa bala'i kan bala'i wanda kamfanonin mu ne ko ba gane ba kamar wancan magana airport faɗin muke haka aka dauki kamfanonin ta mu aka ba dan tsiraru kyauta to ya kamata yanzu su dawo magana wutan nan wannan abun shi ma su kudiri ko ba gane ba hmm. su dakatar da magana karin wutan nan kuma na faɗa maka da magana karin kudin mu nan ya kamata misali mutanen Kano wakilai wurin 20 da wani abu ne si mu korum su je samu shugaban kasa hmm. nan ne za mu ƙara ganin ko ba gane ba yau kishin su da rawar gani hmm. magana karin kudin wutan nan ma bala'i ne da ba da maka a sanin durƙusar da masana'antu musamman ma muka yi la'akari da cewa mu jihar Kano Kano mun fi kowace jiha a Najeriya yawan wakilai. To ai a ma ba wuta yanzu ban sani ba ko kuna samun wuta a rabu. Babu. To kana gani ita kanta ma wutar lantarkin ai ka shugaban kasa ya mata hannu ai. Eh. Shi wannan da ya zo ya saka hannu hmm. ina faɗa maka wanda ai mun yi zancen anan ina zato. Wannan to ko wutar kowa ita ma kaso mafi ne mafi yawan shi ma can Lagos zai tafi. Ita ma wutar. Ita ma na wutar lantarki. Yanzu wutar lantarki kashi 70 aka Wa ita Lagos an yi doka ne misali tafi Kano ne tafi sauran jihohin Arewa. Ba wani. Da kasanta zai fi na kowa yawa. To ai abin da ifaru ka fuskanta fahimta ni inda na ɗauka ita Legas gida ce ga dukkan birabe su kuma suna kishinta mu kuma namu waɗanda muka zaɓa Kano ya kamata ta zama gidan biyu na Bahaushe to ai mu namu da muka zaɓa muke ganin cewa mun ƙwara a daka ka fuskanta ko sai suka zama inuwar giginya ka fuskanta mu muna nan muna shan rana suka kai wa wasu inuwar irin waɗannan kuma shugabannin kada Allah ya ƙara ba su dama akan al'umma amin kamar Bello ba su fake batun faliyatu da raba tallafi da rage raɗaɗi ana yawan jin ka kai alƙawarin suna wajen waɗannan bayanan ko a wancan gwamnatin da ta gabata musamman wannan biliyan ɗari biyar ɗin da aka rika warewa za a tallafa har ka fita ƙananan komi wajen kaje kayi ta abubuwa to batun ya sake dawowa yanzu naira dubu takwas takwas mm. kamar ban sani ba ko kai ma za a baka taka dubu takwas ɗin ka gamsu da wannan tsarin. wato muzammil in zaka iya tunawa a farkon zuwan gwamnatin shugaba tinubu na sha faɗa cewa ai akwai kamanceceniya mai tarin yawa tsakaninta da gwamnatin shugaba muhammadu buhari kusan a iya fahimta ta ma ci gaba ne kai tsaye na gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari. A da a lokacin in zaka iya tunawa su barista suna nuna min yatsa wanda na tabbatar a yanzu <laughs> masu sauraro da dama sun gamsu cewa lalle an shiga extra level Allah ya tsare mu da shiga worst level. Abin da nake so in gaya maka akwai abin da Bature yake cewa business as usual. Wato wannan tsarin da aka ɗauko shi da gwamnatin Tinubu ta ɗauko shi na tallafi to kai tsaye za ka iya cewa kwafi and fes ne na gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari. Me ne kwafi and fes? Yaran yan kwamfuta ne. Kai tsaye aka ɗauko. Ɗauki ɗora. Ka gane tsari ne wanda gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta zo ta yi kuma bai amfani ɗan Najeriya ba ta kowace fuska. Kuma dama ana zargin cewa babu wanda yake ba da shawara a karɓa lokaci ɗaya a zamanin gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari irin sabon shugaban ƙasa Tinubu. To ga yanzu 'yar manuniya ta nuna cewa mafi yawanci da yawan folisi ɗin da aka kawo a lokacin Buhari da yadda tuni ba aka kawo shi ko kuma da shawararsa shi yasa yanzu yake kwaikwayo irin waɗannan abubuwan yake kawo su cikin gwamnatinsa Muzammil bari in baka wani misali hankali ba zai ɗauka ba a ce kana da mutum miliyan ɗari da talatin da uku kafin ka zo suna cikin ƙarƙashin talauci bayan ka zo mutum wajen miliyan goma sun faɗa kai da kake da wajen mutum miliyan ɗari da hamsin a cikin talauci sannan ka ce wai za ka wari mutum miliyan goma sha biyu wai ka ba su naira dubu takwas sau shida naira dubu arba'in da wa ya gaya maka dubu arba'in da takwas za ta iya ɗauke maka radadin talauci. Wai bayar da kuɗi yana da yana magance talauci. Ai shi sa na gaya maka ka gane ko abu ne wanda kawai ba hankali mai kyau ma ba zai taɓa karɓa shi ba. Wa ya gaya maka cewa idan kuɗin wata shidan za ka tattare ka ba magidanci naira dubu arba'in da takwas za su magance mutum talauci na sati ah, ɗaya. Cewa suka rage raɗaɗi. Ba magana rage radadi. Ba wani raɗaɗi da zai rage muzammil ba wani raɗaɗi da zai rage. Ka gane ko wannan suna ta dibi-dibi ne suna neman hanyoyin da za su bi su to toshe wancan mummunan raunin na ƙarin farashin man fetur da kaso ɗari biyu da wani abu da suka yi wa talaka kuma na sha faɗa wannan teburin cewa economy ɗin ba zai ɗauka ba saboda abin ya saba da hankali ya saba da daidai ka gane ko minimum wage a mafi karancin albashi a kasar ka ne dubu talatin da wani abu sannan abin da zaka kashe ka cika mota ƙarama wacce take da lita sittin naira dubu talatin ka gane ko ya saba da hankali shi sa na gaya maka economy din ba zai ɗauka ba to suna ƙoƙarin bin hanyoyin da za su justifying wannan ƙarin farashin man fetur Zaka in eh, za iya tunawa ai sun so an so a ƙara a ƙara naira ɗari biyu aka zama ɗari bakwai da suka fuskanci cewa za a kace na ce sai aka janye magana sai aka dawo da wata magana ake cewa wai ai man ya sako sakamakon wai cire subsidy da aka yi yanzu ya kai wajen naira ɗari huɗu zai dawo tun a lokacin muke gaya mutane proof ba wa kai sai wata mai kama duk faɗe ne muzammil ka gane ko hanyoyi ake bi da dama wai ana so wai a nuna maka muhimmancin ƙarin farashin man fetur ɗin ne magana ɗaya ce duk wani abu da gwamnatin nan za ta yi wai amma tambaya kafin kai honorable ya gaya mana kuɗin nan za a bayar dubu nan rantu mutuwa za a yi daga sanda aka janye tallafin nan kuma zuwa sun ce sun tara biliyan ɗari biyu. biliyan ɗari huɗu. to me yasa ba zai yi amfani da su ba sai dai a ranta a'a ai isa me za a yi da wannan misali ai shi sa na gaya maka business as usual ai kamar yanzu ina zuwa ai a nake da su za amfani ina zuwa mana muzammil mm. a zamanin shugaban Muhammadu Buhari kusan zaka iya cewa ba gwamnatin da ta tara kowace hanya ta tsotse dan Najeriya irin gwamnatin shugaban Muhammadu Buhari ina kudin suke ina kudin suke suka je suka ciwo wancan bashi ai dan abin da aka tsotse a wajen ka ba za a baka iya shi ba sai an je an ciwo ma bashi shi ka gane ko shi isa na gaya maka ayi taban da ta dasa mana gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari shekara ɗari ne zuwa in ba a samu gwamnatin da za ta waiga ke karatun baya ba wallahi mu zammil shekara ɗari mai zuwa sai ta ci gaba da shafar mu da jikokinmu shi sa nake gaya maka ɗaya ɗayar hanyar da zaka iya yayyafawa Najeriya ruwan sanyi ta farka a wannan lokacin shine kai karatun baya Allah ya kuma a wannan tallafin fa ka kamanta eh. fa muzammil kamar yadda na ce maka business as usual tsohuwar minista ta tallafi ita ce fa a lokacin corona an kulla makarantu makarantu ta ce ta yi tallafi an ci da ɗalibai na wajen naira miliyan ɗari bakwai Mozambique. Bayan an rufe makarantu. Bayan an rufe makarantu. Ɗalibai na gida. Dan Allah. To ko gida aka yi aka wasu. Dan Allah. Mutu ne sauraron eh. ni. Daga ƙarshe ya tabbata cewa wannan badakalar a ah, Ministry of Education aka yi wannan. Ko ma wane ne ko ma wane ne misali wannan gwamnatin ina ta bar waɗannan abubuwan. Eh, oh, ka gane ko oh, oh, ka lura ga baki ɗaya waigen da wannan gwamnatin eh. kawai emefele ne da bawa. To Allah ya ji an bincike NNPC duk badakalar da ake da sauransu shi sa nake gaya maka kawai. NNPC ba waye ministan shugaban kasa ba tambaya ya fi karfin a bincike shi ne kawai sai dai tana kai adda amma ina gaya maka extra level eh. Allah dai kawai to Allah ya kyauta mai sauraro ga lokaci ya ja ana magana za a bar dubu su comrade su barista su Allah suna cewa ba zai rage raɗaɗi ba ma to shikenan an zo gurin ma shugaban kasa a Siwaju Bola Ahmad Tinubu ma ya warware matsalar ya ce ba dai matsalar talauci bane da hawa farashin kayan abinci da masarufi ya ce ya ayyana dokar ta ɓaci akan abin da shafi abinci ai service ba ba ba mu da lokacin da zamu tattauna wannan mu bashi mako mai kama ubangiji Allah ka sa dokar ta ɓaci akan abinci a Najeriya Allah ka san da wata barista zai mana bayani me doka ta ɓaci ina faɗa maka shi ma wata sabon yaudara ce ko ba gani a ba a ce yaudara ba ne tsari ne tsari ne ina faɗa maka tsari yadda kake kallon sa kenan a to ai ba mu da lokaci barista to ai ni wannan magana ma Allah dariya ta bani to Allah a bako bai zuwa ai bari in ga ma dalili na eh, bai zuwa ai an san menene an san menene matsalar abinci eh. inda gaske ake kai a bako bai kama ba to Allah ya kai mu kaga inda shinkafa Allah ya kai mu me sauraro bako bai kamawa mai kama za mu ji menene dokar ta ɓaci wannan dokar ta ɓaci da shugaba tinubu ya akan abinci za ta kai ga matsalar an warware ta ko kuwa a madadin abba haruna idris da yake tace sauti domin sa da ku musamman ibrahim ya kasance nake cewa alaba ma alkhairi alaba ma alkhairi <laughs>